premier league na kasar ingila shekara 2016-2017 kuwa an buga mako na goma inda aka buga ranar asabar 29 ga watan oktoba na shekara 2016 yayin kungiyar kwallon kafa ta sunderland ta ta kashi a hannun arsenal inda arsenal tabi ta bita har gida ta sha ta kudu da daya manchester united kuwa sun tashi babu ci ne tsakaninsu da burnley yayin da tottenham suka tashi kunnan doki da leicester city daya da daya west bromwich ita ma bata jin daɗi ba inda manchester city ta bi da har gida ta sha ta hudu da nema watford ta samu nasara kwallo ɗaya tilo a ragan hall yayin da middlesbrough ta samu nasara akan afc gwanimun da ci biyu da babu Crystal Palace kuwa ta sha kashi ta man hannun Liverpool inda Liverpool din ta ta biyu inda Liverpool din ta sha ta hudu da biyu a gidanta. a jiya ranar lahadi ranar lahadi talatin da ɗaya ga watan oktoba na shekara shida kungiyar kwallon kafa ta everton ta samu nasara kan west ham da ci biyu da babu southampton kuwa ta sha kashi ne a hannun chelsea ci biyu ne ban haushi yau kuwa za a ta wasa ne wanda ake da monday night kungiyar kwallon kafa ta stoke city ne za ta ba bakuncin suwan da misalin karfe takwas na dare agogon najeriya niger da kuma kamaru a saman teburin na premier league na kasar ingila manchester city ne take jan ragaman tebur din da maki ashirin da uku da kwallaye sha biyar yayin da arsenal take mataki na biyu ita ma da maki ashirin da uku da kwallaye sha uku liverpool kuwa tana matsayi na uku ne da maki ashirin da uku ita ma da kwallaye uku a wasanni goma da aka fafata yayin da a kasan teburin kuwa hall city take mataki na sha takwas da maki bakwai tuwan ko tana mataki na sha tara ne da maki biyar yayin da Sunderland suke mataki na ashirin a kasan tebur da maki biyu. Haka abu yake a can kasan Spain a bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 inda ranar Juma'a da ta gabata a 28 ga wannan wata na Oktoba da muke ciki kungiyar kwallon kafa ta Leganes ta ta tashi a hannun Real Sociedad a gida da ci da babu yayin da ranar Asabar Sporting suka yi tashi kunnan doki da sabila ɗaya da ɗaya alabes ko ta sha kashi a hannun real madrid da shi kwallo hudu da ɗaya yayin da ɗan wasan gaba na real madrid cristiano ronaldo ya samu nasarar er jefa kwallaye har uku a ragan alabes atlantico madrid ta samu nasara kan malaga da ci hudu da biyu yayin da barcelona ta jefa kwallo ɗaya tilo a ragan granada ranar lahadi da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta eba ta samu nasara a kan villarreal da ke biyu da daya atlantico madrid kuwa sun tashi kunnen doki da osasuna daya da daya real batis ta sha kashi a hannun espanyol inda espanyol ta bi da har gida ta ta daya mai ban haushi las palamas kuwa sun san jaras ne uku da uku tsakanin su da santa vigo a yau kuma za a fafata ne za a ke tare tsakanin kungiyar kwallon kafa ta deportivo la corona da valencia inda a saman teburin na La Liga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid take jiran ragaman da maki 24 kungiyar Barcelona tana bin ta a mataki na biyu da maki 22 Atlantico Madrid tana mataki na uku ne a da maki 21 a kasan teburin kuwa kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Corona suke mataki na 18 da maki 8 Osasuna na mataki na 19 da maki 7 Granada na kasan teburi na mataki na 20 da maki